الأحمدان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته استمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka idan yan uwa ba su mance ba muna cikin wannan littafi na madarijin salikin bai na manazili iyaka na abubuwa iyaka na tarihi wanda kuma muna cikin manzilatu a shukuri ne abin da ya shafi godiya ga Allah madaukakin sarki wanda malam ya kasa shukur din nan zuwa mataki guda uku shine na farko a darajatul ula a shukuru alal mahab wanda mun tattauna a kan wannan shine yin godiya ga Allah akan abin da mutum yake so kuma ya same shi malai yake cewa wannan mutanen bayi sun yi tarayya a ciki da muminai da kuma waɗanda ba muminai ba har waɗanda suke yahudu da nasara domin duk wanda abin da yake so yana godiya a kan abin da ya samu to wannan shine mataki na farko mataki na biyu shine ashukru fil makari shine mutum ya dinga godiya amma a cikin abin da bai so yana kyamar wani abu kuma abin ya zo ya same shi sannan ya zama to mai godiya ga Allah halin da ya samu shi a ciki shi ne ma da yake wa haza neman tattawi inda hulhalar wannan ya shafi wasu bayi ne daga cikin bayi wanda shi a wajensa ko daɗi ko rashin daɗi bai bambanta su duka ɗaya Yasa ko da abu mai daɗi ya same shi yakan yi godiya in haka nan in kuma abu mara dadi ya same shi bai nuna rashin godiya ga Allah yakan gode ma Allah tare da yin haƙuri wanda kuma shine cikan kuffan muni kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi masallah sallallahu alaihi wasallam ya ce ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair in asabathu sara'u shakara fa kana khairan lahu وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له da abin da ya sami mumini alkhairi ne a wajensa ya ce izharan da riba don ya nuna yardar shi da Allah a kan abin da ya same shi wa mimman yumayyizu bainal ahwal da kuma wanda yake iya bambancewa tsakanin wani yanayi da wani yanayi a likazmin ghaibi wa satr shakawa saboda danne fushinsa da kuma ɓoye kokensa bai nuna Allah cewa gashi yana koke ga Allah wa ri'ayatan lil adab wa ri'ayatul adab da kulawa da ladabi da Allah madaukakin sarki shine muke samu daga cikin annabawan Allah suka kufanci da irin wannan idan wani abu ya same su da abin da ya same su ba sa nuna fushi da bugile ma Allah madaukakin sarki da nuna rashin yarda to haka ya kamata mutum ya zama wa suluki maslakil ilmi kuma da tafiya cikin tafarki na sanin Allah domin duk wanda ya san Allah ya san cewa idan ya hana masa wani abu ko kuma wani abu ya same shi wanda shi bai ji daɗin shi ba inda ya san Allah to ya san cewa akwai hikimar da ta sa Allah ya saura masa wani da haka in akwai sani tare da shi sanin Allah ga ba zai yi fushi da abin da Allah ya jaraba mishi ba domin ya san wani abu ne Allah yake nufin shi da shi wa hada shakiru awwalu man yud'a ila aljanna ce wannan shine farkon wanda za a kira shi ga shiga aljanna wanda yake a kan abubuwan da ma'ana suka same shi na wanda baya domin ya yi hakuri akan abin da Allah ya wato rubuta masa ya anima da yadda abin nufi annan shukura alal makarihi ashaddu wa abu min shukuri alal mahal cewa godiya akan abin da mutum bai so ita ta fi tsanani da wahala fiye da godiya akan abin da kake so kuma abin da kake so ne dama ka same shi za ka yi murna da farin ciki to amma abin da baka so ya same ka ta ya za a ce ka gode ma Allah a kai ko wannan yana da wahala yana da matukar wahala sai ga wanda Allah madaukakin sarki ya gode mishi yanzu kamar misali mutumin da zai rasa da kore da rasa mahaifiya ko uba a ce kuma ya yi godiya a wannan hali eh, idan mai sanin ya ga Allah zai gode ma Allah amma wanda ya rasa da ya san cewa zai zaman to mai ceto ne a gare shi kaga hangensa wannan mahangar zai kalla saboda haka rashin dan zai ji zafin shi amma kuma ba wai yana mai nuna rashin godiya ga Allah yana yarda yardan shine nuna godiya ga Allah ma'ana ya yarda da halin da ya samu kanshi a ciki da kuma ma'ana yana tsintayar abin da Allah maɗaukakin sarki mishi tanadi na haƙuri ko a ce mutum ya rasa idanuwansa ko wata gaba daga cikin gabansa lallai ɓangaren jikin shi amma in ya rasa ɗin sai ya yi tunani me ya Allah ya mishi tanadi kuma a kai idan ya yi haƙuri ya yarda da wannan abin nan ko kamar misali iskar ja'far ibnu abi talib lokacin da za a tafi wani yaki manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi a tushen ga ko da Ja'far da Abdullahi ibn Rawaha da ɗaya na uku a muhim manzala sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu cewa dayan su ya rike tuta idan ta fada a hannunsa ɗayan ya rike idan ta fada ɗayan ya rike ko dukkan su har ma an fara jajinta musu domin kamar an musu Eh, ma'ana wani sako ne da yake nuna cewa za su yi shahada ko shi jafar radiyallahu anhu shine wanda da ya rike tutar bayan an kashe ɗayan ma'ana sai shi da ya karba ya ɗaga ta sai aka cire hannunsa guda ɗaya ma'ana hannun da yake rike da tuta aka yanke sai ya ɗauka da ɗaya hannun da yake hannunsa da yake cikinsa. sai shi ma aka yanke saboda bai so ka tutar Allah ka fada a ƙasar sai ya rungume ta har ya zo yi shahada sai kuma wani ya ɗauka kaga ya rasa hannuwansa guda biyu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka gaya masa yake cewa to ku Allah ya musanya mishi da kafukai a gidan aljanna da zai dinga yawo duk inda ya so kaga wannan saboda inda ya yi fushi kaga zai iya barin wannan al'amari amma dai rashin fushi yardan shi ne nuna godiya ga Allah to yace yin godiya akan abin da ya zama mara daɗi ne ya fi wahala ya fi tsanani fiye da yin godiya akan abin da ya zama kai kana san shi shi yasa yace wannan zai zama ya fi wanda yake godiya akan abin da yake so darajar shi ta kamar haƙuri ne a cikin biyayya ga Allah da kuma haƙuri a cikin barin saɓan Allah da kuma haƙuri a kan abin da zai samu mutum na ba. matakai ne guda uku na farkon za ka yi biyayya ga Allah sai ka yi haƙuri dole sai mutum ya yi haƙuri zai biyayya ga Allah wani asabro a killa. domin za ka tashi ka yi sallar asuba sai ka bar shimfiɗan da kake a kai sai ka nemi ruwan sanyi haka za ka fito bacci na idan ka haka za ka yi haƙuri ka zo ka tsaya ka yi sallah cikin jama'a a wannan haƙuri ne ba akwai kuma asabru an ma'asiyatin da mutum yana ganin abin da yake so ne na saban Allah abu ne na sha'awa ta duniya ce dan zai kawata mishi yana ji yana gani zai bari saboda ne saboda Allah madaukakin sarki kaga ya bari ne ya haƙurtar da zuciyar ya hana ta aikata saban Allah kaga wannan yana da wahala ya fi na farkon wahala to wanda ya fi su wahala shine na ƙarshen kuma shine wato mutum ya yi haƙuri a kan abin da zai same shi na musiba da wata jaraba wannan kuma ya fi waɗancan guda biyun wahala domin wani yana iya jura duka guda biyun nan zai iya barin sabo zai iya abin nan amma ban musiba ta same shi ba zai san san da ya furta wasu abubuwa ba ko kuma ma wani abu na kokonto ya fara shiga cikin zuciyarsa dinga ganin shi kadai ne ba wanda Allah zai daraje shi da wani akan samu zunubi to shi yasa yana da wahala to shi yasa matsayinsa ya yafi ya zama ya fi saura kamar yanda matsayin wanda zai yi zai yi godiya ga Allah a cikin abin da bai ji dadin sa ba ya zama ya ɗara wanda zai yi godiya ga Allah madaukakin zargi cikin abin da yake so ya samu yace don haka yana faruwa ne daga ɗaya daga cikin mutane guda biyu ko dai mutumin da shi komai a wajen shi daidai ne da daɗi da rashin daɗi sun zo mishi biya ɗauka daga Allah kaga wannan duk abin da ya same shi bai damuwa ko la yumayyizu bainal halat baya bambancewa ya ce a'a wannan mai daɗi ne wannan mara daɗi ne inda daɗi yana godiya in ba daɗi ma yana haƙuri wannan la yumayyizu bainal halat kuma wannan kaɗan ne daga cikin mutane ko mafi yawan mutane su sun fi so a ce abin da suke so ne ya same su abin da ba sa so ba sa so ya same su to kaɗan ne wanda zai zama ya yi daidai a wajen in mai daɗi inda daɗi a koma ga Allah in ma ba daɗi a koma ga Allah to ya ce su ne suke samun wannan matsayi din yace bal yastawi indahu al-makruh wal mahbub ka samu da abin da yake so da wanda baya so a wajen shi duka ɗaya fa shukru hadha izharu minhu yace mutum na biyu akwai wanda kuma yana iya tantancewa tsakanin yanayi guda biyu fa huwa la yuhibbu al-makruh baya son abu mara kyau ya same shi fala yarda bi nuzulihi bihi kuma in ya sauka ya same shi ma baya yarda amma idan mummunan abin ya same shi kuma yana gode ma Allah a to godiyan da zai yi ba komai bane illa danne fushinsa na abin da ya same shi ina so ne ya danne fushinsa kuma ya boye ma'ana kukansa ga Allah maɗaukakin sarki da kulawa da ladabi da biyayya ga Allah da kuma bin tafarkin ilimi ba da yake domin da ilimi sanin Allah da kuma cikan ladabi shine na kyautata mu'amala da Allah madaukakin sarki wannan na godiyar Allah madaukakin sarki akan da dadi ko ba dadi dan haka wannan kaga bin tabarki ne na sanin Allah fa huwa yasluku bi hada shukra maslaka al-ilmi domin annahu shakirun lillahi shukra man radiya bi qada'i zai godiya ga Allah godiyar wanda ya yi hukuncin Allah a kansa kamar wanda yake ya gabace shi amma wanda ya gabace shi din ya fi shi ɗaukaka domin shi bai bambancewa shi kuma wannan yana bambancewa amma kuma ya bambance din ko abin ya same shi yana yarda amma wancan baya bambancewa da haka da wanda baya bambance daɗi da rashin daɗi da wanda yake bambance su ba su zama ɗaya ba ko a cikin mutane yanzu ko mutum ne yake da yara akwai yaron da zaka ga shi ko ka mishi ko ka mishi baya damuwa akwai kuma wanda in ka mishi zai ji daɗi in baka mishi ba zai nuna rashin jin daɗi to za ka samu ko a cikin mutane akwai haka ko shi yasa munafukai suka auka cikin halaka su idan an ba su za su ji daɗi in an hana su ba sa jin daɗi fa in min ha rabu wa in lam yu'tu minha idahum yaskhatun maganan zakani da sadaka in an ba su sai su ce a ah, abu ya yi kyau musulunci ya yi kyau ɗan aka zo ba da zakka aka hana su aka ba wasu sai su ce ba musuluncin nan ba akwai akwai lakin ce ana ba wasu a hana wasu ko ba ka wasu za su ce in ta yi daɗi da su in ba ta yi daɗi ba ba su kuma wannan saƙo ne ga ba wai ta bai a cikin alaƙa da Allah ba har a cikin komai da komai yanzu kama alal misali ana ana ana ana fuskantar eh, ma'ana zababbuka da sauransu akwai mutanen da suna son wani ne don abin da za su samu a wajen shi idan ba daɗi ba su so shi ba akwai wanda kuma a'a za su yi shi ne saboda ne ko da daɗin ko ba daɗi su dai a samu maslaha a samu gyara to wanne ne ya fi maslaha ake duba mutum bai duba abin da shi zai samu na amfani yana duba abin da al'umma za ta samu na amfani amma wasu da yawa yanzu suna bin amfanin kansu ko in za a yi da su ko za su yi in ba za a yi da su ba za su yi ba ko da a barna ke kuwa ko da za a rasa maslahar al'umma su suna fifita maslahar kansu to kaga yana da kyau mu zaman to masu kulawa da irin wannan al'amari in gane ko kada mu dinga fifita maslahar kawunanmu akan maslahar al'umma gaba baya mu dinga fifita maslahar al'umma akan maslahar kawunan wani abu ne na ga cewa amfanin ne kadai zai tsaya a gare ne ba zai tunkuɗa zuwa ga wani ba to sai na haƙura na nemo amfanin da zai shafi kowa da kowa amma har yanzu kamar yadda na faɗa mutanen mu da yawa an saka mutane kashi goma kashi tara suna fifita maslahar su ne ma'ana amfanin kansu akan amfanin al'umma to shi yasa har yanzu mu dade muna shan wahala ba mu fita daga cikin wasu irin yanayi ba har sai lokacin da muka gane cewa amfani shine ma'ana ka amfanar da al'umma manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun nati anfa'uhum lillah ai mafi zafi cikin mutane shine wanda ya fi amfanar da mutane yasa manzala sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa alkhair domin ba wanda ya kai shi amfanar da mutum jinsi na dan adam babu duk wani amfani da zaka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yana fifita ka akan abin da yake na kanka yasa yana barin baccin sa ya bar lokacin sa ya bar cin sa ba dan komai ba sai dan irar da al'umma to haka ake so mutum ya to ya zamanto shine amfanar da mutane ko da a ce zai bar wani abu na maslaha kansa kuwa inda za a samu maslaha ne gaba ɗaya. sai ya yace wa inna ma kana hadha shakiru an awwalu man yud'a ila aljanna me yasa wannan shi za a fara kira cikin aljanna duk da dukkansu masu godiya ne yace li annahu qabala makari makarih allati ƙabilu aktharu an-nas bin jazai wa sakhati wa awtabihim bis sabr domin kuwa ya fuskanci abinda mutane idan ya same su sukan nuna alhini akai sukan nuna damuwa akai shi ya fuskanci wannan abin da haƙuri to shi yasa ya fi su daraja yasa za fara kiran shi zuwa ga aljanna wa khassatahum bi riba fa ha huwa bi a'la min zalika kulli dan haka sai ya fuskanci wannan abin da abin da yafi komai shine godiya yace shi ya gode ma Allah da halin da yake ciki haka da halin da ya samu kai shi zai ce to shi dai yana godiya ga Allah an gane ko ce shi yana godiya ga Allah ko da a ce halin abin da ya samu kanshi a cikin mara dadi ne yanzu kamar misali mutumin da ya rasa ido muna yawan misali da ido saboda a cikin gaban ɗan adam ba gabar da dan adam ya fi so kamar idansa da za a iya ce mishi a cire mishi hannu ko a cire mishi ido daya zai ce gara a cire mishi hannu daya kuma idan ba komai zai masa ba hannun ya fi amfani a gare shi amma zai ce saboda yana ganin shira idan zai jinkita mushi wani abu na halitta haka ne ko to shi yasa har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu misalin duk mutumin da Allah ya jarabe shi da dauke masa abin sa guda biyu shine idanuwanta sai yayi yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya lamunce mishi cewa bai da sakamako sai aljanna dai har ya yi a kan haka to kaga wanda zai samu kanshi a irin wannan halin ya nuna godiyarsa ga Allah shi ya gode ma Allah wani zai gode ma Allah tunda yana nan yana rayuwa kuma yana bauta ga Allah ganin ne kawai bayan amma dai yana bauta ga Allah to ma da yace ah, fakana akbaqahum dukulan ila aljanna shi yasa zai riga su shiga aljanna wa awwalu man yud'a minhum ilayha kuma suna gaba gaba wanda za a fara kiran su zuwa ga aljanna yasa akwai kissar abdullahi dan abbas akwai abin mamaki a cikinta abdullahi dan abbas zai da aka san shi ne masanin alkur'ani a wannan al'umma wanda lokacin da shekarun shi suka yi nisa shekara kusan saba'in da wani abu ko tamanin ya samu rashin lafiya a idanuwansa har ya daina gani sai aka samu wani mai magani zai ba shi magani amma ya ce masa daga cikin sharaɗin maganin ya yi tasiri har a samu sauki shine idan zai yi sujjada a sallah ba zai dinga sa goshin shi a ƙasa ba ma'ana zai dinga sun fiye da kanshi amma ba zai sa goshin shi a ƙasa ba kuma shekarun sun yi nisa sai aisha radiyallahu na ta ji labari wannan sai ta kira shi ta ce yanzu kana so ka yi asarar abin da ka yi na rayuwarka ne me ya rage ma a cikin rayuwarka da har sai ka bar sa goshin ka a ƙasa saboda idanuwa kila kwanakin da za ka yi a gaba ba ka sai wanda ka yi a baya yawa ba sai ya haƙura da magani tsakanin barin shi da wannan abin da kuma eh, rasuwarsa lokaci ne kankan kaga ya haƙura ya ce ya fi fifi kawai lokacin da aka binne shi wasu suke cewa an ji bayan an sa shi a kabari din an ji wani yana karanta ayoyi ba a san waye ba ya ayyatu har nafsul mutuma inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wa kulli jannah amma ba a san waye mai karanta ba wanda kace kila ko aljanu ne ko waye almuhim da an ji wannan karatukan na na tasowa lokacin da aka buge shi ku kaga wannan ba komai bane illa ya hakura kuma ya dangana kuma ya nuna godiyarsa ga Allah ma'ana duk shekarun da Allah ya baka ma'ana ka shekara 60 da ganinka dan shekara biyu da zaka yi kila ba gani da 62 mutum zai yi a rayuwa ko So sai mutum ya koma ya yi haƙuri akwai wanda tun da aka haife shi baya gani ko akwai kuma wanda ya kai shekara 60 baya gani akwai wanda kuma ya gani na wani lokaci Allah ya ɗauke mishi ganin na wani lokaci mai tsayi Ko kai da Allah ya jarabe ka da wannan kaga in ka duba wancan kai sai ka gode ma Allah yasa cikin irin waɗannan abubuwa na musibu da jarabawa mutum yana duba wanda yake ƙasa da shi idan kai ka rasa idan ka to ka duba wanda kuma ya rasa ma'ana kamar magana ko ci na shi dai da bakin da komai da idan amma ba magana baya ji ko kuma wanda bai iya tafiya ya rasa ƙafafuwan ko ya rasa kafafuwa gaba daya to irin wannan idan mutum zai duba to ya duba wanda ya fi shi tsananin hali in ya duba sai ya ga to shi ya gode ma Allah a halin da yake shi sa Umar radiyallahu anhu yana cewa idan idan musiba ta samu bawa daga cikin mafitar da bawa yake samu shine ya dinga cewa ya Allah madaukakin sarki ina godiya a gare ka da ta sa musibar ba ta fi haka tsanani ba domin tana iya fin haka tsanani ko to duk halin da mutum yake ciki gode ma Allah akan halin da yake cike da bai fi karfin sa ba domin da ya fi karfin mutum ko musibar ta fi haka girma mutum bai san inda zai je ita ba to malam sai ya ce wa qaddama ahla hadhihi daraja ila qismayn sun kafi kashi biyu kenan akwai sabiqin akwai muqarrabin Allah ya ce wa sabiquna sabiquna ulaika al-muqarrabun akwai as akwai al Ya yace bi hasabi inqisamihim ila man yastawi indahu inda hala gurgurdan yanda halin su yake gurgurdan yanda yanayin da suke auna abin da suke so da wanda ba sa so min almasruhi wal mahmudi fala yu'athir ahaduhuma ala al-akhar dan haka wani bai fifita daya akan ɗaya duk abin da ya same shi shi bai yana ganin cewa shi bawan Allah ne Allah ne so ya daura musu wani an gane ko bai cewa dama ba a ce haka ya same ni ba ko da abu kaza bai same ni ba bal kad faniya bi ithalihi ma yurb ma yarda lahu bihi rabbuhu amma yardahu wa dinam in an duba za a ga cewa shi ya fifita abin da Allah yake yarda masa ne ba shi abin da yake so ba ma'ana abin da Allah ya mishi zabi shi yake so ba shi abin da yake son sa ba wa ila man yu'tiru al-mahbuba walakin idza nazala bihi al قابله qabalahu bi akwai kuma wanda yana fifita abin da yake so ne amma idan musiba ta same shi kuma bai fushi wancan kuma daidai suke a wajen ka to kuma da yace wannan shine mataki na biyu shine wato godiya cikin abin da mutum ke ji dadin sa ba sai mataki na uku yace Allah yashhadu al-abdu illa al-mun'im Allah yashhadu al-abdu illa al-mun'im ba wa kada ya kalli kowa a cikin ni'imar da ta same shi sai wanda yake mahalicin shi ne da ya masa ni'ima mana inda a ce za a samu wani ya zo ya ma wata kyautatawa ba za ka ce ba za ka gode masa ba to amma dai abin da zai faru shine farkon wanda za ka fara tuna ka tuna Allah domin Allah ne ya sanadiyar shi ya zai ma wannan kyautatawa an gane ko kada ka dinga ganin kyautatawa ai wani ne in ba dan shi ba da ban fita a cikin kaza ba wasu haka ce ɗauka ai wani shi ya mun shi ya mun rai ma'ana shi ya mun rai ba yana nufin shi ya raya shi ba haka suke faɗa ma'ana shi ya tsamo ni daga wahalar da nake shi. ba a so mutum ya yi haka eh yana da kyau ka yi godiya ga wanda ya kyautata ma Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yashkuru Allah man la yashkuru nas bai godiya ga Allah duk wanda bai gode ma mutane ba eh zaka ka nuna godiya ka gare shi amma fa babbar godiya ga waye ga Allah madaukakin sa kuma Allah shine mafarin komai ko da wani ya ma wani alkhairi to ka sani cewa alkhairin sanadiyar shi daga Allah wannan ya zama wani sababi ne kawai ya zama wani tsani ne da ta dalilin shi ne wannan alkhairin na Allah zai iso gare ka amma kada ka tabbata tunanin cewa mutum ko wani dan adam wanda yake ba Allah ba shine zai iya ma wani abu kuma bayan Allah madaukakin sarki zai iya zama sanadi amma bai zai ma wani abu ba shi yasa zaka ga wani mutum din baka taba sanin shi ba baka san da yake ba sai wani alkhairin shi ya fito daga gare shi zuwa gare ka ba sanayya ba komai to kaga wa zaka gode ma Allah zaka gode ma da ya turo da mutumin da baka san shi ba wani baka taba sanin shi ba haka zai zai ma kyautatawa ko to kaga ba shi zaka gode ma ba wa zaka gode ma wanda ya turo shi shine cewa kada bawa ya kalli wato kowa a cikin ni'imar ya duba wanda ya masa ni'imar fa idza shahida al-mun'ima ubudiyatan a duk lokacin da ya kalli wanda ya masa ni'ima din yana mai nuna bauta gare shi to ista'azama minhu ni'ima zai ga ni'imar ta mai girma ce zai ga ni'imar tana da girma sosai wa idha shahida hubban idan kuma ya kalle ta ta hanyar kauna istahda minhu ash-shidda ma'ana zai ji dadin abin da yake da ya fita tsanani wa shahida shahidahu tafridan lam yashhad minhu ni'matan wala shidda mala yace hadhihi daraja yastagriqu sahibuha bi shuhudin mun'imi 'anil ni'ma wannan hali na uku shine wanda aka masa ni'ima din yana kallon wanda ya masa ni'ima ne ba ma yana kallon ni'imar ba shi bai kallon halin da abin da ya samu din yana kallon wanda ya masa wannan abin yanzu a ce mutum yana cikin hali na tsanani misali gida a ce bai da abin da zai ci sai wata hanya ta bude musu ya samu abin da zai ci mana zai dinga duba abin da ya samu din ne ko zai dinga duba wanda ya bashi wanda ya bashi ya kamata ya duba shi yasa a lokacin ma zaka ga ya manta da ma wannan abun ma da wahalar zai manta da ita ne yana kallon wanda ya masa wannan ni'imar ne ke kaga Allah kenan da bawar ko ya ma manta da wannan abun yanzu wata wahala da ya sha ta riga ta wuce haka yana hangen wanda ya masa ni'ima din yace fala ya tafi shuhudahu lil mun'imi wal li kuma shi yasa irin ita irin wannan gabar matsatsiya ce ma'ana bai yiwuwa ka hada wanda ya ma ni'ima da waninsa a cikin godiya gare shi shi yasa Allah kadai ake ma godiya gane ko Allah shi kadai ake ma godiya da annahu huwal mun'im shine wanda ya ma bawa ni'ima shine wanda yake ma bawa ni'ima bare wa kasama ashabaha ila salatati aqsa akwai wanda kashi ba ko wanda suke kallon wannan a matsayin bauta ga Allah akwai wanda suke ganin wato auna ne wasu kuma suna ganin kadaitawa ne kuma kowanne yana da hukuncinsa ya ce kallon wannan abin a matsayin bauta ya ce fahuwa mushahadatul abdi sayyidi bi haqiqatil ubudiyyati wal mulki lahu shine bawa ya kalli wanda ya masa ni'ima shine mahaliccinsa shugabansa Allah madaukakin sarki ya ringa kallon shi kallo na bauta na cewa mulki duka na Allah mulki duka na Allah ah, mun ba da misali a can baya misalin Aisha radiyallahu anha lokacin da ta shiga cikin tsanani na abin da ya same ta aka mata kage ba ita kadai ba manzala sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin wannan damuwa al'umma musulmi ga fadi sun shiga cikin wannan damuwa wanda kawai bai shiga wannan damuwar ba shine munafiki munafikai ne kawai suke murna da wannan abu wanda a ƙarshe sai da ta nemi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata izinin kamar bar gidan shi ta koma gidan iyayenta ko za ta samu sauki sauki nan tana wajen iyayenta tun da iyayenta ne amma nan tana cikin kishiyoyi duk da gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne amma mutane suna shiga suna zuwa kuma duk wanda ya zo wannan maganar ake tawowa da ita sai ta ga zama a gidan kuma ya mata matsi ya mata tsanani don haka sai ta ce a mata izini ta koma gidan iyayenta amma batun da ta koma gidan iyayenta ba bacci kullum kuka take har gari ya waye har dai wata rana ma mahaifinta abubakar radiyallahu anhu ya ce na san ke ya ce amma ina so ki gaya min hakikanin menene kika sani akan wannan abin ta ce to ai wannan wutar ta ku kowace zaki inda in shi ma yanzu zai tambaye ta akan wannan al'amari inda take ganin taso ta samu sanyi sai ta ce ta mai da abinta zuwa ga Allah sai iskar jaji manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo aka yi kai kawo a tattauna a ce menene menene ba mu san dai a hakika na al'amari an gane ko to daga baya ina zaune a ɗakin a gidan sai wahayi ya sauka Allah ya kubutar da ita daga sama ba tare da hannun kowa ba da roƙon da ta yi Allah to ana haka bayan ayoyi sun sauka Manzala Allah sallallahu alaihi wasallam ya murmushi ita ma kanta da abokan suka ce da muka lura sai muka ga wahayi ne yake sauka sai ya ce Allah ya saukar miki da kubutarwa daga ma'ana daga sama saman al'arshi sai iyayen suka ce to ai sai ki tashi ki ma annabin Allah godiya ta ce ba zan yi ba Allah nake ma godiya dan shi shi ya mun wannan to kaga san ita tana ganin mai tsirar da ita da komai shine Allah da haka Allah ne ya samu mata da mafita ko ba wani wanda ya iya samu mata da mafita inda ta je gidan ma ta zauna ba ta samu mafitar ba ko mafitar a ina take a wajen Allah waye tsarin da aka sanar masa da mafitar shi ne maza Allah sallallahu alaihi don haka sai ta duba Allah ta ce ita Allah take ma godiya ba za ta ma kowa godiya ba sai Allah don Allah ne kubutar da ita to shi ne wannan abin nufi da bauta in ya ce fa'inan abida domin inda a ce bayi misali ne ma da ya kawo bayi dukansu za su taru a ce wani shugaba ne yana da bayi sai bayin su taru a gabansa gaba ɗaya yace fa innahum yansawna ma hum fihi min al-ja' wal qurb alladhi uqtasu bi an ghairi domin kuwa idan da za su a gaban mai gidan duk wani abu da yake da shi na matsayi za su mance da shi saboda ne da kuma kusancin da aka kebantar da su da shi saboda ladabi na bauta da za su mata haka nan da lura da shi da kallonsa da tsoron cewa kar ya ce su yi wani abu ya same su ma'ana masu rafkana haka inda a ce yanzu kamar misali babban soja ya kira ɗaya daga cikin yaran shi sojoji yana so ya umarce shi kana ganin zai dinga tunanin wani abu da wani ma'ana zai tsaya ne ya mutu yana sauraron abin da za a masa saboda girmamawa ya ce wa haza amurin ya Shaha man shahada ahwalar muluki wa hawasa wannan shine al'amari na wanda ya san halayya irin na sarakuna in dai ka ga fadawa a gaban sarki to ba sa kallon komai ba sarkin ba ko a wanda suke kallo wai dan ka shigo ko kana ganin kai mai mai kuɗi ne ko mai wani abin nan duk a kasan sarki kake su a wajen su su ba ruwansu da kai su suna kallon sarkin ne ba kai suke kallo ba kuma da yace fa hadha huwa shuhudul abdi lil mun'im dan haka me yasa suke ganin cewa ba wanda ya isa sai sarkin nan saboda shi suka sani shine mai gidansu shine mai basu ci da sha da sauransu nan shi ne kai tsaye mai musu abin nan da haka kai tsaye mai ma ni'ima shi za ka kalla yace bi wasi yi lahu wannan shi ne idan bawa ya kalli mai masa ni'ima idan ya zama mai bauta ne gare shi ma عن da بما mu له منه من ta الذي تميز به a zai haka duk bawan da ya zama ya kusanta da Allah wannan kusancin da Allah yana sa a mance da kowa ko da wani ko ya masa sanadiyar wani abu ya mance da wannan ya koma kallon cewa Allah maɗaukakin sarki shine mai wannan malai yace to wanda ya kasance wannan ne halinsa sa fasahibu hadha al-mashhad idan an'ama alaihi sayyiduhu fi hadha hal idan da shugabansa zai masa wata ni'ima a wannan yanayi ma qiyamihi fi maqamil ubudiyyati tare da cewa kuwa ya tsaya yana mai bauta gare shi ne to yujibu alaihi an yastaghfira nafsahu fi hadrati sayyidihi gayat al-istidlali ma imtila'i qalbihi min mahabbati zai zama mai kaskantar da kai ga wannan shugaban tare da girmama sa kuma yana ƙaunarsa a zuciyarsa ya ce fa ayyu ihsanin na lahu minhu fi hadhihi al-hala ra'ahu duk wani abu da zai masa a lokaci yana ganin abu ne mai girma والواقع شاهد بهذا في حال المحب الكامل المحبة المستغرق في مشاهدة na إذا ناوله شيئا يسيرا wannan shine halin wanda zai tsaya yana kaunar wani kuma ya zama wanda yake kauna din ya dauko wani abu ya bashi ya kuke ganin yanda zai ƙara kaunarsa girma fa innahu yarahu fi zalika al-maqam domin a wannan matsayi zai iya ganin shi mai girma ne da ba wanda kaishi kai shi girma wala yarahu ghayruhu kadhalika amma wani baya ganin sa haka saboda haka abin nufi anan dai shi bawa yana godiyar wanda ya masa ni'ima ma'ana mafarin ni'imar ake duba ba fashin ita ni'imar ake kallo ba kana duba meye mafarinta ai kafin ka samu ni'imar kila sai da ka kai kofi, ko kafin ka samu ni'imar sai da ka koka ma Allah madaukakin sarki kana neman kaza kafin ka samu to in ni'imar ta zo ta bi ta hanyar wani wa za ka koma ka gode ma wannan wanda ya kawo ma ko wanda ka nemi ni'imar asali a wajensa wanda ka nemi ni'imar asali a wajen shi za ka koma da haka Allah ake komawa wanda yake kashi na biyu ya shahadu alhaqa da mahabbatin ghalibatin qahiratin lahu wani yana kallon wato asalin irin wannan yana kallon ta kallo ne na kauna amma kauna da ta zama kaman wacce take a bar tilastawa a kansa مستغرق في شهوده كذلك فإنه يستحلي في هذه الحال الشدة منه لأن المحب يستحلي في إلى المحبوب له في زي دنجا قالين كوي أبن ذا مشنين جن دادي وأقل ما في هذا المشهد أنه يخفف عليه حمل الشدائد shi wannan mataki na biyu shi ne kawai daɗinsa shi ne zai iya rage ma wasu damuwoyi wani abu na nauyi da ke kanka matuƙar in lam tasma na surubi istijlali wa fi hadha min al-hikayatin ma'rufa inda an-nas ma ma yughni an dhikri ma da yace kamar wannan akwai misalai da yawa da za a iya bada su ya kawo misali guda daya yace ka hadin ladhi kana yasribu bisiyaqi yudrabu bisiyaqi wa la yataharrak hatta daraba a duriba akhiru فصاح سياحا شديدا فقيل له في ذلك فقال العين التي كانت تنظر إلي وقت الضرب كانت تمنعني من الإحساس بالألم فلما فقدتها وجدت ألم الضرب wanda ya ce misali wani mutum ne da ake ta ta wato tafka masa doruna ana ta dukansa da dorunan nan bai yi motsi ba sai da aka mishi duka na ƙarshe da dorunan nan sai ya kwala ihu aka ce to aka yi da tun farko ana ta ta baka ce komai ba ya ce wallahi abin da ya hana ni cewa akwai wanda nake kallo ne a lokacin sa ba na jin zafin amma da na bar kallonsa na manta da jin zafin ya wannan misali ne kawai ya bayar in gane ko ma'ana yana nuna wani yana ɗaukar irin wannan kama abu ne wanda yake na jin daɗi ma'ana in ya samu wani abu daga wajen wanda yake ƙaunarsa ya samu abu a wajen Allah madaukakin sarki ma'ana iyaka jin daɗin shi da wannan abu ne bai kallon ba kamar na farkon ba gane ko da haka shi bukatar cewa wajen Allah madaukakin sarki ya samu abin da yake so abin da yake so na jin daɗi wanda yake jin daɗin dila na kankanin lokaci ne da ya kau na wannan jin daɗin ya kau sabanin wanda yake dindindin yana cikin wannan ni'imar yana godiyar ka ga Allah bal yana ganin cewa Allah madaukakin sarki shine ma yafi akan ni'imar kaga wanda yake cikin wannan halin ko da ni'imar ta kau wannan abin da yake gani na girman Allah bai kau ba ko da ce ni'imar ta kauce ballanta ma ni'imar Allah madaukakin sarki ya zabi bawa da ita ba abin da ke kautar da ita sai dai akwai butunci daga bawa amma babu butunci akwai godiya ga gabawa daga bawa din akwai cikan girmamawa da kauna Da Allah maɗaukakin sarki da bauta to wannan ni'imar sai dai ta dinga tsaruwa ba ta kaucewa za ta shiga da tsaruwa ne kuma da yace wannan halin da ake gani ba hali ba ne mai dorewa domin a tabi'a eh, ba a samun haka yace ta iya yiwa eh abin da yake kauna ta haifar da wani abu na jin daɗi ga wanda ake ƙauna. kuma ta rage masa zafin wani abu na abin da ya samu to amma dai wannan ba zai ɗebe masa duk abin da yake so ba zai zama da ya ji daɗin wannan abin na ƙanƙanin lokaci shi yasa ƙaunar Allah maɗaukakin sarki mana ba abin da ya kai ta ba wani abu da ya kai ta jin daɗi ya za ka samu eh, masana Allah da kuma waɗanda suke makusanta Allah su sun fi fifita kusanta ga Allah fiye da komai kuma haka Allah matsaukakin sarki ya musu alƙawari Shi abin da Allah ya shimfiɗa musu a aljanna yanzu in ka tara mutane kaman ka tambayi mutum kaman guda goma ka ce idan ka mutu me kake so me za su ce suna so aljanna haka ne ko ba ko wanda za a ce to su in sun mutu mai suke zai ce kusantar Allah a cikin aljanna za a su kusantar Allah su shine Allah yake innal muttaqina fi jannatin wa nahar aina fi maq'adi sidiq suna tare da Allah madaukakin sarki a matsuguni na gaskiya inda malikin muqtadir kaga su kusanci da Allah suke domin kusanci da Allah ya fi aljanna ne eh, aljanna ni'ima ce ta Allah amma kusanci da Allah ba wani abu ne wanda yake ya tsara wannan ko kusanci da Allah abu ne da yake ya tara wannan gaba da ba wanda zai iya kwatanta ya abin yake ya za ka ke ganin uh, misali manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa ju'ila qurratu aini fi Ya yace an samu sanyin zuciya ta sanyin idanuwa na jin dadi na a cikin sallah lokacin da ya fi sakewa shi ne ke jin dadin da babu wani jin dadi da ya kai shi lokacin da ya shiga sallah saboda saboda lokaci ne da yake kusantar Allah a wani zai cewa lokacin da ya fi jin daɗi san da aka kawo shi abin da yake ni ma da yake zuba haka ne ko ko lokacin da ya samu wata babbar riba a kasuwarsa lokacin da ya fi jin daɗi ke ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce waju ila qurratu aini fi salah an sanya mun sanyi idanuwa na a cikin sallah yasa ko damuwa ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza hazarahu amrun huwa fadi'a ila salah duk abin da ya taso masa na damuwa ko wani abu na ɗaga hankali sai ya fara sallah ya ganin mafitar yana cikin sallah yana cikin kusantar Allah maɗaukakin sarki ya sake da kyau mutum ya samu koda da so ɗaya ne a cikin ini ya samu wani lokaci da zai dinga ke ɓanta tsakanin shi da Allah wannan da muke na salloli wannan na wajibi ne ko ba na za a tafiye mu a ba ma banda na wajibin nan ka samu wani lokaci da za ka keɓanta tsakaninka da mahalicinka ma'ana ka zargi kanka ka yi nadama ta abubuwa da aka yi tsakanin kuskure ka tuna girman allah maɗaukacin sarki ka nemi kusancinsa ka nemi gafararsa ka nemi ma'ana rahamarsa da jin ƙansa gare ka sai ka samu duk yawancin magabata suna da irin wannan kusanci da suke da allah maɗaukacin wani za ka samu a cikin sallah ne wani za ka samu a cikin wani aiki ne na hidimar al'umma wani za ka samu a cikin wani nau'i ne na ibada duk za ka samu suna da irin wani a lokaci da za ka ga sun keɓanta daga su sai allah maɗaukakin sarki suna masu ma'ana koke suna nuna halinsu karantarsu ƙasƙancinsu ma'ana da rashin cika kyautatawa ga allah maɗaukakin sarki da kuma girmama allah da sauransu wani za ka samu a cikin ibada ne wani a cikin azumi ne wani a cikin sallah ne wani a cikin ciyarwa ne ga wasu bayi zai kebance kansa wani a cikin kyautatawa ne ga bayi wani a cikin biyayya ga iyayensa zai ɗauki wannan abin shi ne kusancin da yake so ya samu da Allah wani a cikin tausaya ma waɗanda suke marasa galihu ne kila marayu sai shi inda yake so ya samu wani abu kenan da zai zai zama ya kyauta to ya hada wata alaƙa tsakanin shi da Allah ta neman kusan shi to haka ya kamata mutum ya kasance ko a da yake wa yasafi kuma ya tafi wa ya ana su bima ya tauni shi min hulkali wa ya tauni shi min ma ya ana su bihi wa ya salinu ma ya tauni ruhu wa kuwatu hada wa ba'afu alaƙar bilmuhi ya wannan shi mataki na biyu nan abin da yake kauna ne karfin kaunar abin da yake yi shine zai zai sa ya ya ganin girman wannan abu ko misali ganin girman wanda ya masa ni'imar kaunarsa da wannan abu shine zai zai mini cewa ya yake ganin girman Allah madaukakin sarki to za mu dakata nan insha Allah sai kashi na uku wanda shine na karshen su wanda shi malaka yake cewa shi wannan ma'ana bai la yashhadu ma'ahu ni'matun wala shidda shi baya ganin ni'imar baya ganin wani abu ana wannan bai cikin waɗanda suke waɗancan ne suna roƙon Allah madaukakin sarki ya azurta mu da kaunarsa Allah madaukakin sarki a azurta mu da kusanta da shi da kuma kyautata bauta gare shi إنه ولي ذلك والقادر عليه na اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك kin ya samu lokacin da yake fuskanta ga Allah maɗaukacin sarki cewa kamar ayyuka neman gafara ko wasu ayyuka ya shafi kowane irin akwai neman gafara sannan kuma akwai mutum ya nuna kurakuransa da yake ga Allah maɗaukakin sarki da ya shiga cikin wani hali ya tuna cewa ƙila bayi ko wani abu ya same shi dinga tunanin cewa lallai kuskuren shi ne abubuwan da ya aikata ne Allah ya jaraba shi da wani abu da sauransu yana ne nadama yana ne komawa zuwa ga Allah yana wannan yana yana cire mushi jiji da kai da isa mana a kodayaushe zai zama mai kaskantar da kan shiga Allah madaukakin sarki a ka duba annabi yunus lokacin da ya samu kanshi a wannan hali mai ce a ilaha an anta subhanaka inni kuntu minan zalimin kuma sai san mushi masakiyar mafita annabi adam da hawa da suka aikata abin da Allah ya hana su ne suka ce rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين annabi Musa alaihi salam da yi kisa lokacin da ya koma bayan gari bayan ya zo ya taimaki waɗannan ‘yan mata su biyu ya koma ya sami inuwar wata bishiya ya ce rabbi inni lima an zalta idayya min khairin fakir ya Allah abinda kamar na alkhairi ba ni da komai Allah madaukakin sarki kai ne mai komai ya ce rabbi inni zalamtu nafsi faghfir ni. ya Allah na zalunci kaina Nan Musa wannan fa annabawan Allah kenan to ina ga mu mu ne muke aikata daban-daban waɗanda suke na kurakurai da haka ya shafi irin wannan wani lokacin mutum zai kusanci Allah madaukakin sarki yayi nadama ya binciki kanka, ya koma yana mai nadama akan abubuwan da ya aikata ya yi koke ya tsaga hannun ya roƙi Allah maɗaukakin zance kai kokensa wajen Allah ya nemi kusanci ga Allah maɗaukakin sarki ya nuna nadamarsa akan abubuwan da yake aikatawa na kurakurai zuwa waɗannan su ne abubuwan da za ka ga sun samun ma da bawa mafita kuma dama bawa shi ya san kanshi ba wani bane zai faɗi komai a kanka kai ka san tsakaninka da Allah maɗaukakin sarki mazala sallallahu alaihi wa sallam ai bai da wani abu da za a rubuta mishi na kuskure amma yakan shiga sallah fa ya dauki wata aya guda da yana nana ta ta saboda abin da ta gusta in fa innahum ibaduka wa in fa innaka antal azizul hakim wannan aya ce ta nana ta yana zubar da hawaye har gari ya waye har lokacin da zai kai lokacin da yake tsayar da sallar sallarsa kuma ya koma ya yayi salat raka'atayn fajr yayi sallar alfajr to kaga lokacin yake diba cikin dare lokacin yake ɗiba cikin dare wannan ibada saboda haka ibadu ne kashi-kashi ma'ana eh, idan kana zargin kanka kana ma'ana kai kocen kanka kana nuna karancinka wannan duka eh, ma'ana neman kusanci ne da Allah maɗaukakin sarki bane yana daga cikin maladibban in za ka nemi kusancin Allah maɗaukakin sarki za ka yi addu'a ka faɗi duk irin waɗannan abubuwa ka nuna karantarka ka nuna kurakuranka ka nuna kai mai laifi ne ka girmama Allah ka ɗaukaka shi cewa shi ne cikakke shi ne mai girma shi ne wanda yake mai isa shi ne mai komai kai kuwa ba ka da komai da sauransu da yadda wannan abubuwan muke saba da su sai ka ga yana da wani alaƙa tsakanin shi da Allah na ɗaukakin shi wannan shi ne abin ne kuma lokacin mutum zai shagaltu da ambatan Allah ne amma ambatan Allah ba wai da harshe ba kawai kana ambatan shi da harshe kana halarto da abin a cikin zuciyarka idan sunayen Allah ne daga cikin sunayensa kake diba kake karanta haka za ka ga karanta su kana mai halarto da ma'ana ɗin a lokacin da kace ya aziz ka san Allah shine mabuwayi wanda ba abin da ke gagararsa in kace ya latif kana nufin Allah madaukakin sarki shine mai tsawata ma bawa al'amuransa a tunaninka kana kawo wannan in kace ya sami ya sami du'a ya Allah mai jin addu'an bawansa na kana karanta waɗannan abubuwan kana halarto da ma'anarsu wannan shi kanshi wani nau'i ne na aiki da za ka tsaya kai tsakaninka da Allah madaukakin kuma musamman a lokuta irin irin lokacin da yake ƙarshen dare ko kuma tsakiyar dare lokacin duniya ta riga ta kwanta kowa ya shiga wasu harkoki masu hutu sun huta ka samu nutsuwa babu hayaniya ba harkowar komai a lokacin ka samu lokacin da za su kusanci Allah madaukakin sarki wani lokaci wani nau'i wani za ka ga azumi zai ɗauka wani azumi zai ɗauka yana mai neman kusancin Allah maɗaukacin sarki ba a san ma ya yi azumin ba ta iya yiwuwa yana azumin ba wanda ya san yana yi ba zai ya ce mutane ya sha ruwa ba ba zai ya ce mutane kuma yana azumi ba a iya garba ta mishi da abincin sai alhamdulillah an zaga a cikin wannan ne kuma zai samu kusancin shi da Allah maɗaukakin sarki haka ayyuka ne daban-daban wato abin da ya zama wannan bayanan suke zuwa haka ma'ana rayuwa ta zama wata in rayuwa ta gurɓace mutane ba su san muhimmancin lokacin rayuwarsu ba ma'ana lokacin nan shine rayuwar mu. lokaci shine rayuwar dan adam matuƙar da ya ribaci lokaci ba to ma'ana rayuwar shi tana tafiya a asara kuma za mu dinga aunawa ne mu ga cewa lokutan da muke ba wasu abubuwa yaya suke dangane da lokutan da muke ba wa mahalicin wanne ne ya fi yawa za mu ga cewa lallai lokutan da muke ba wasu abubuwa na rayuwarmu sun fi yawa akan lokacin da muke ba mahalicin haka muna da buƙatar mu koma da Allah mu lokacin sarki Allah ya ce fakiru idan ku tsere ku koma zuwa ga Allah mu lokacin sarki haka ana komawa ne zuwa ga Allah ana neman kusanci da shi ana neman mafaka da shi ana neman tsira a wajen Allah maɗaukakin sarki da yayewar damuwoyi duka a wajen Allah maɗaukakin sarki ake yi ta iya yi wa cikin irin wannan abin ya zama nan ne za ka samu tsirarka duniya da lahira wata Allah ya tasir da mu Allah ta'ala الله أكبر الله